kamar yadda wasu da suka tsallake rijiya da baya suka bayyana mayakan na boko haram dauke da muggan makamai sun soma kai wannan farmaki ne ma daga yankin bakin dutse da ke kusa da garin gulag shekwata karamar hukumar ta madagali suna harbe harbe babu kakkautawa inda kuwa aka dauki dogon lokaci ana dauki ba dadi a tsakaninsu da sojoji da kuma yan sa kai na maharba da ma yan banga mazauna yankin da suka fantsama sun ko bayyana cewa kawai yanzu ma fa ba a san adadin waɗanda harin ya rutsa da su ba. Kowa yana ta kai ta yanzu muna dushe baka ji yanzu baka ji kara ne? Eh to na ji kaman harbe harbe ko? Kana ji ba? Wai babu jami'an tsaro ne wuraren? Eh to suna tabu da jami'an tsaro ne ke harwa da su yanzu. Eh to ga mutane da gudu suke suna zuwa shi ta wuce ba haka da family yara kanana wawa da tagurma a harwa ba. Wai kaman babu jami'an tsaro ne ta wuraren? Eh, to babu soja a shuwa amma mobile ne suke shuwa. mobile kuma suna nan dan kalila ne to a cikin madagali din kuma yara a cikin gudu kuma sojan madagali sun sun na kaba su za yanzu shi ma da yake tabbatar da wannan hari da aka yi cikin dare gwamnan jihar Adamawa sanita Muhammadu Bindo Umaru jibrila ya ce kawo yanzu tuni aka kara tura sojoji yayin da ya buƙaci al'ummin yankin madagal da cika da su kwantar da hankulansu. to abin da yake faruwa shine muna magana da duk tun da da manya-manyan sojojin da suke lura kasan shi madagali baya karkashin adamawa eh, brigade yana karkashin chibok ne a borno so na magana da su tun da kuma eh, komai in allah yarda eh, za ta daidaita kuma sojoji suna kokari tun su muna magana da su da ciyaman nan manajar local government da kuma su manyan sojojin da suke wajen so insha Allah komai zai lafa to kamar wani kira zake wa al'umman ka na waɗannan yankuna da yanzu tuni wasu sun soma tsorata ana gudu ana barin eh. ayyuka da garuruka eh, eh, kamar da muke magana kullum insha Allah wannan abun masifa ne wanda kuma ya zama mana sai ayi hakuri kuma kamar yadda nace dai su manyan sojoji da da ya kamata su yi wani abu akai suna yi kuma daga yanzu har asuba za mu dinga magana da su domin cikin dare na ma an kara tura sojoji zuwa eh, gulaɗin haka wanda nake gaya maka kuma in Allah yarda a zuwa da safe komai zai lafa kuma na kira eh, duk mutanen madagali da eh, da ita gulag din da har ma kusan micika don Allah mutane su su kwantar da hankalinsu. To wai koya shugabannin yankin ne ke ji da irin waɗannan sabbin hare-haren da mayakan na Boko Haram ke kaiwa a yanzu? Honorable Yusuf Muhammad shine ma shugaban karamar hukumar Madagali. Ya ko na halin da suke ciki. Ka san sojojin daga kan mai suna Onda Chibok. Shi eh, Mirge Kumanda na Yola ko na Mumi ba zai kontrol sojojin Madagali ba. Daga Michika, Madagali, Gula, Sabon Gari duk suna Onda Chibok. kaga wani bayan adalci wa mutanen madagali ba ko mutanen adamawa bayan baya da za a ce sojojin gefen adama kuma sa su zama suna karkashin wani gefen yanki wani jiha ai kaga nan ma bai daidai ba daga madagali ba ba gwamnati report na abin da yake faruwa sai dai a ba gwamnati borno eh, intelligence report akwai cewa za a sakin bula hmm. sojoji kuma sun faɗa wa manyan su na sama kuma ba a ɗauka action ba kaga bai daidai ba duka. An zuwa ne a 'yan mintuna ko kuma 'yan awowi kaɗan da harin da aka kai na kuna bakin wake da kuma wasu ƙauyuka da sansu. Kamar wani hali ake ciki a yankin ka yanzu? Yanzu ana cikin hali da kar kowa ba kowa gida yanzu aka kula gaba da ko ba ba kowa ya gudu wani suna dutse ba ka san me zai faru da su ba wani su gudu da rayukan su wannan abu ya faru kullum kowane rana a sama daga lakal zomai kowane rana ba rana da gardewa ya dai bai faru kasar sama daga lakal ba ai mu ne aka yabanta ne ne Ya mako zuwa dai lokacin da nake hada hancin wannan rahoto hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba dangane da waɗannan sabbin hare-haren da ake kaiwa yayin da ko jama'a ke ma ci gaba da zaman cikin ɗaɗar. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.